shugaban ya nuna cewa irin kace na ce da ƙasar ghana ta sami kanta a ciki a dalilin ƙoƙarinmu na bar al'umman ƙasar su san abin da ke kika yana kawowa ne ai gwamnatoci da suka gabata sun kulla irin wannan yarjiniyoyi ba da sanin kowa ba alif 1998 shekara ta 2000 da kuma shekara ta 2015 to amma saboda iya munafanci kajiwai suke faɗan za a sayar da 'yancin Gana ga ƙasar amurka hakan ba zai taɓa abkuwa ƙarƙashin mulki na ba a can gaba an kula yarjeniyoyi da amurka don tabbatar da zaman lafiya bare yanzu da fitittunu da ta'addanci adalci sun kai kamari a kasashe to continue the cooperation agreement with the United States of America. It is our firm belief that the agreement will help enhance our defense capability and offer an important layer of support in our common effort to protect the peace in our region. akan haka muke jin yana da muhimmanci mu ci gaba da yarjejeniyar haɗin kai da amurka mun yi imani yarjejeniyar za ta ƙarfafa ƙarfin tsaronmu ta kuma samar mana goyin baya a ƙoƙarinmu na kare zaman lafiyar nahiyarmu let state the clearest ghana has not offered a military base ya kara da cewar bari in fito muku kuru Ƙasar kasar ghana ba ta kula yarjejeniyar kafa sassanin soja da amurka ba kuma ba za ta kula ba a hakika kasar amurka ma ba ta gabatar da wata bukatar haka ba sa'an nan kuma kamar yadda yake a tsarin aikinmu na ghana ba za ta yadda da haka ba sai dai hassan ayar ga mamban majalisar dokoki na babban jam'iyyar adawa ndc bai amince da shugaban ba ya ce shugaban ƙasa a matsayinsa lauya ya yi ƙasa a gwiwa domin ko yarjejeniyar da suka gabatar wa majalisar dokoki ba hannun shugaban ƙasa ko na wani sa aka yi daga abubuwa da ke damun mu shine yadda sojan amurka zai shigo ghana babu wata ka'ida a kansa kuma ko dokan ƙasarmu ba ta aiki a kansa are Yanzu ana lakana wa sojan Amurka kariyar diplomasiya ne. Za su iya zuwa su kafa sassani ba mu da iko zuwa sassanin Amurka ce ke tafiyar da shi. Duk abin da suka yi ba mu iya taɓa su. Abin da kurum za mu iya yi shi ne mu saka su jirgin sama mu koma da su Amurka. Za su iya yin kisa za su iya yin shaɗi, amma ba mu iya amfani da dokanmu. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana